أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na tabbato a wannan majalisa mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsirin littafin allah ta'ala a cikinsa a lokacin wannan wata mai albarka mai daraja watan ramadan yau muna yi da sha bakwai daga cikin yi wannan wata mai daraja da shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiyya muna karatu a cikin a fatu karatun mu jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin yau insha Allah za mu tsora daga aya da take biye da ita wato aya ta talatin da ɗaya kuma ita ce ayat da aka ranto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta wallazi awhayna ilayka min al-kitabi huwa al-haq Allah ya ce abin da muka yi wahayi da shi zuwa gare ka daga littafi wato al-qur'ani huwa al-haq shine gaskiya duk abin da yake cikin gaskiya ne duk labarinsa gaskiya ne al'amuransa gaba ɗaya gaskiya ne ko mai cikin alkur'ani gaskiya ne sannan kuma mu musaddiƙan lima bayyana ya dai ƙur'anin nan bayan zaman wasu gaskiya ne gaba daya yana kuma gaskata abin da ya gabace shi shi ne dai abin da ya abin da ya gabace shi na daga littattafai yana gaskata littattafan da suka gabace shi yana gaskata annaba da suka gabace shi malamai sun ce gaskata wanda alkur'ani ke wani littattafan da suka gabata to gaskata wanda masu Allah sallallahu alaihi sallam ke wani da da suka gabata yana da fuskoki daban-daban daga ciki akwai fuskokin zuwan shi alkur'ani da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam bayyana alkur'ani gaskatawa ne ga littattafan da suka gabata saboda littattafan da suka gabata sun yi bayanin alkur'ani sun ce alkur'ani ya tafi sai da alkur'ani ya tafi kamar yadda suka yi bayani kaga kenan qur'ani ya gaskata haka nan qur'ani ya gaskata su ta hanyar labarukan da suka bayar da dama alkur'ani ya zo da shi sun ba da labarin ire-iren annabawa a labarin annabi adam da iblis labarin annabi nuhu labarin annabi ibrahim duk akwai su a cikin littattafan da suka gabata sai ga alƙur'ani ya zo da gaskata wannan labari a wani shi ma hanya ce na gaskata da abin da suka gabata haka nan daga cikin hanyoyin shi ne alƙur'ani ya tabbatar da an matan waɗannan lissafi a cikin alkurani akwai ambatan attaura akwai ambatan injila akwai ambatan zabura kuma da ana tabbatar da cewa da tafai bayyana da Allah ya saukar daga sama asalin kaga kenan qur'ani ya tabbata dole na fuskoki uku haka ma da ibnu zai ya kawo a tafsirin sa yake ni inda kaji an ta alkurani da abin da da suka gabace shi ko a ce manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana dangata da suka gabace shi ko wannan shine makasudi ɗayan ukun nan قال لك إن الله Allah لقدير yawan ilimi ne masani ne علمين مثنين كده kuma بصير قوي الله أنا أنا سليم لإبابايك abin da suke fada, da abin da suke aikatawa da abin da suke sakawa kafin su aikata da abin da suke niyyar aikatawa da wanda za su aikata da wanda ba za su aikata ba duk Allah ya sane da sannan kuma Allah basirun ne mai gani ne ga dukkan ayyuka duk abin da suke aikatawa to suna yin shi kan ganin Allah subhanahu wa ta'ala na ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومن

imanina sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayi irin wanda suke المتعدي إلى مفعولين ثم أورثنا الكتاب الذين فمن قلت أعطيت زيدا ثوبا هذا أعطيت ما بين زيد ثوبا كبا لا باب زيد كبا kaga zai da shi ne makulul awwal shi ka ba mu abin da ka bayar shi kuma tufa shi ne makulul zani da shi ka bayar a ga wannan ka ba to haka nan Allah ya tafi a kuma auratuna sai muka gadan da littafi kaga shi ne abin da Allah ya gadan ya gadan da shi gawa alladina saqaina min ibadina wa tanda muka zaba daga cikin bayinmu su muka gadan da littafi Allah ya karɓo malamin sun karɓo suka ce ana nufin alƙur'ani معناه وكان أخذ آدم على القرآن أتفاق على القرآن الدنيا وكان ألا يدع طالب السماء وثمان من المنكر في آخر الذي انا في القرآن على القرآن ومن الذين معنى أورثنا آدم باءت في وعن يدادو هو أباك دادو في أبو دا لا تسم في جحنم وسود هو جحنم وني كما يدعو في أجل فتاك دادو أما أنت كما تقول أنه هو sai ya faɗo gari ka gama shi faɗi gari kamar kai ne ka sai fili ka gina gida ba a cewa ka shiga da mutane saboda gidan da zauna a hannun wani gaba ne amma gidan da ake cewa ka shiga da shi ne wanda wani ya zauna a kai a ciki ya fita kai kuma ka zauna sai a cikin saba gida haka ce to idan haka ne aka ce qur'ani ne haka qur'ani da bai zauna hannun wasu mutane ba daga baya Allah ya gane wa da kenan ana nufin wasu da tafai da su gaba ne wasu kuma suka ce a zagar wa ana nufin ba su an ba su littafi ai da ba su aka bai da littafi kuma ana nufin jinsin littafi jinsin littafi tushen da ta littattafan gaba ɗaya daga Allah da taura da injila da nasura da zuwa da littafi da Allah ya saukar kuma tushen sa da wurin Allah Allah ya ba da su ga waɗancan al'ummar nufin daga ba kuma sai Allah ya ba ku jinsin littafin ba wani littafin da aka ba ku jinsi irin littafin da aka ba ku shi aka gadar waɗanda suka ce ana nufin an gagarwa da al'ummar musulmai waɗansu da ke kamar da suka gabata ibn jarir da tabari ya ce ana nufin an gadar musu da imani da littattafan ba an gadar musu da sauran da da saura ko an gadar musu da gidan da ke gida ba an gadar musu da imani da waɗansu littattafan da haka Allah ya zagar wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama littafi al alqur'ani littafi ne da Allah ya ba su. haka nan littattafan da suka gabata Allah ya zagar imani ya Allah ya ce fa minhum zaliman li nafsihi daga cikin su makomar wannan lamirin shi ga malamai suka yi sabani shin ya udu ila allazina tafaina قال بينكما بعد الذين استفينا بينكما بين وليس بعد قيل مرة تولي كذلك بنفسه تولي كمستنزل تولي كذلك بالخيال جدا من الذين استفينا من عبادنا عن ذلك المفروض في زمن السكن إذا هو وقفتكم ان الشيء من عبادنا ثم أوجدنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا هذا عبادنا بعيد عن cikin bayan Allah akwai na kwari a gwada wani tsari to za ka san da gina ya koma minhu ya koma ga ibadin sai da mutum ibadin na akwai zalimin da nasu wanda ke zalimin da kansa akwai mukutasilun ya tsakaitawa akwai kuma hada kundin khairati ya gaggawa da alkhairi bi iznillah wannan malamin suka saba ne wasu ka ce kamar kasada suna ganin cewa ana nufin min ibadina da ka zalimin da nafsihi ba ta daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul ijaba ba sa daga cikin masu shiga aljanna da ka gurin su zalimin da su ne kafirai ko munafikai amma don da salikun da salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam وأن كما سكتها أنا لكم منه بين القرى مع الذين اتقينا من عبادنا سكت الإنسان يقول من عبادنا لمقتتل لظالم لمسجد ذلك تنسى مثل أن الأمر عن محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تفكر السؤال الحج مفيدا آه، وأنا سموني بلعب سكت أبن الحج مفيدا شيء آه، ظالم لنفسه من ذلك تنسى wanda ke tozar ka wato bai wanda hatta abin da aka wajabta masa ba sa samuwa salloli ku sakku babu azumi ku sakku babu zakka yana da dukiya Za da yana in yana barin wasu abubuwa da aka wajabta masa sannan kuma yana afka da wasu abubuwa da aka haramta masa wannan shi ne tsarin shi ko tsarin shi ne wanda ba ya goba ba na yana salloli yana azumi yana zakka yana azumi amma iya kasawa ne sallah bayan salloli biyar nan ko raka a ɗaya bai ko wuce yi ne iya kasawa salloli biyar suna sun sa wannan shi ne bautar sannan kuma sako ya ne bai yin sako na haramu amma yakan ɗan taɓa makaruhai haka nan kuma wajibai bai wasa da wajibai amma ya kan fita bai yi musu da hanbai wannan shi ne muktasirin mai tsakaitawa shi ko sabiqun bil khairati shi ne mai gaggawa wanda zai aikata wajibi ya kuma aikata mustahabi wanda zai nisanci haram ya kuma nisanci makaruni wannan shi ne sabiqun bil khairati yamma da gurin fasara suka yi fasara ga abin da ya kawo wata fasara gurin sallah sai su ce muktasidun shi ne wanda bai cika ta salloli shi ko rabin da yi wanda ke yin tasallolin muktasidun shi ya kasa salloli biya shi ko zalimin da yi wanda zai cika ta shi ko zalimin da nasiri wanda bai kuma yi yin yi da rabin wasu kuma su buga wurin abin da ya shafi zarta su ce zalimin da yi wanda bai wani zarta يبقى مقتصدا ولا كبار من الناس ما هي كسر هذه بعد ثلاثة كوت أبو ما ينفع يبقى سابق بالخيرات شنو ولا بعنا ما نفعنا ولا يسلم العيش وتقص إلى ما لو كنا ذكر والله الله حتى لو كنا يلا فيها عملنا عندنا في الأذان ولا نفس الشيء ولا أخذه أول ما قولي لكن المسلمين أما هو أيضا سمونا لا تنزل أي أيضا في الدعوة Wala shi ne ranar ko mutane da wanda suka yi bala da kyawawan ayyuka da munana an yi bala sai shi shi ko ta zo da mulkaraji wanda ayyuka na alkhairi suka rinjaya an gane ko guda ka duk waɗannan bisa ga tsauri na malamai dukkan suna cikin waɗannan an da yawa a da jama'a da wa'adai aljanna da dawar an gane ko duk da cewa aunar tsakada shi a ganinsa cewa zalimin da nafi asali da shi da cikin al'ummar da ruwa shi zalimin da nafi dan wuta ne zalimin da nafi ko ne kafiri ko ne kamar wani abu shi ne kamar rabai da ne yana koma ga mutum yana da ibadina cewa cikin bayan Allah da Allah ya zaɓa ya bibi da a cikinsu akwai zalimin wanda ke shawarar da jalla kai da kuma haram haka na akwai mutasin mai tsakaitawa ba ya zo ba farilla ba kauye farilla yana kauye farilla yana kauye muharram to amma kuma ya tsari a kan haka shi ko ta zo da shari'a ne gaggawa amma dukkan su suna cikin waɗanda Allah ya alƙawari zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine alala mai girma wannan zabi da Allah ya yi ita ce falala mai girma يلا جنات عدن يدخلونها آه، الجنة مدونة إذا في عدن عدن بالمكان إلى ثمر دوما في عدن ذاك الجنة مدومة يدخلونها ذات الجنة إن ذلك يدل على الحال والاستطباع ذاك هنا اتباع لأن عند بني في زمن دولة في المداري أنا مرعب المستقبل jannatu adadin ya dafa zuwa ha jannatu aljanna madawwaliya za su shige ta yi hallawa na biyu hannun a tsawon min zahari suna kawasuwa ana kawasa su a cikinta daga mundaye na zinaya min a tsawon daga mundaye kuma mundayen min zahari na zinare wa lu'ulu a kuma ana kawasa su da lu'ulu wani su kira a yau ba da yuhallawna fiha min min zahabin wa lu'lu'a ana kawata su da mandaye na zinare kuma ana kawata su da lu'lu a kira'ar wasu suna karanta ta yuhallawna fiha a asawira min zahabin wa lu'lu'in sai zama ana kawata su da mandaye na da kuma mundaye na lu'lu an gane ko Allah ya ce wani ba ta hun fiha harir kuma ta fa su a gidan aljanna shi ne harir kar man ta da fasara mafi yawan malamai cewa wannan ya kunshi a zalimin da nafsiri ya kunshi muktafilun ya kunshi zalimin da an gane ko amma an yi da biyar ta talabi ko duk da haka zai hana aiwatar da wa'idi da Allah ya yi da haka Allah ta'ala ya yi wa'idi ya yi gargaɗi ga wanda ya zo da sallah zai masa hukuma وانا يا ايضا كتنا في الدين والعقوبة وانا يا ايضا فعل فاسادية والعقوبة اما تتعرف يا ايضا على الجامعة ايضا داخل الكابة وانا يسوع يقوم على الكابة وانا يسوع على الكابة إذا تقول أو كان لعفع أذكرنا وتقول فلا تسمو مني وفلا تجمع على ذلك تقينا من عبادك يا رسول على نارا يا رسول على نارا يا رسول على نارا يا رسول على نارا يا رسول على نارا لسوى الناس عدل يدخلونها يحلون فيها من أساور الذهب وحلها ولما فيها حرير من حديث الله نعم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا take godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafi da bakin ciki da gare mu azan shi ne wani irin mutum suke masu mutum da bai wasu da kuma suke na shi ne shi ne wajen cikin shiga wuta da wani wanda suke cikin wuta ya gama wani rashi ya gama wani mutu ya gama wani kashi hankali da mutum da wani da za suna godiya ga Allah wanda ya tafiyar da bakin suke daga da bakin shi ne shi ne wasu ba da kuma ke bakin cikin shi ne tsayuwar filin kiyama da tashin hankali da wahalhalu da ke da wannan filin kiyama suna godiya ga Allah da ya kuyar musu da wannan al'adu wasu wata kira'a majalun duniya umumul mawasa bakin ciki da tashin hankali da damuwoyi da kuma ya kai Allah da ya kuyar da malaman tafsirin suka ce wannan umumi duk suna duk da masu suna Allah ya san su damuwa da wasu suke da duniya Allah ya san musu damuwa da wahalhalun da yiwuwar mawuƙi da kiyama Allah ya san damuwa da wahalhalun da su dawo ka duk suna da lafiya a kan waɗannan bala'i da wasiƙa da Allah ya san su الذي الحمد لله الذي أنعم عنا الحزن إلا ربنا أجر من جنود مكفور يوم بعد يوم بعد الكفر والله يكون فنقم شكور ليوم الشكور ليبا ولا تعرف أي كلام في ألا يبا ليبا وأي كلام لا يجب أن يكون حتى أي كلام دول كسور الا لشكور الذي أحلنا لنا المقام والذي يسجد يرزق نفسه يزول نفسه أجلا دوما إلى الزمان إلى دار المقام الجنة ينقضي الدين الخلل خلل الخلل شبر وأجلنا بعبادة الله الله الا بعبادة الجنة يسجد بعبادة الخلل لا يمس لنا فيها لم نكن نسأل في وهلا وهي وهلا فاتت تعبرنا فلا يمس فيها النمور والنمور كالسيارة شيء النمور وهلا فاتت تعبرنا حتى يا رب تعبرنا الجنة نعمة بارك بارك فيها بارك بارك ونعم بها من يعني بنفسها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الله يقول الذين كفروا شوفوا لما تتلى فرقة حتى waɗannan suna cikin ni'ima suna cikin daɗi ba wahala ba damuwa ba kunshi ba da ciki ba wani abu da zai ta maka wata damuwa a rayuwa duk ba su ko waɗansu wani biyu na kafa su kafa su wani da hannu suna cikin mutar jihar duk ba lafiya ta yi cikin rakaɗi da zaɓen wuta kuma wutar ba ba irin da duniya ba wutar jihar da ma'ana ya amince لا يقضى عليهم غيرهم وأعظمه على السوء بل الناس مثبتهم ومن ثم بلاء لو هلع إذن يموت إذن يموت يموت يا وما ما ومن لا يموت فيها ولا يحيا بقى الركوع فيه هو لا يقضى عليهم فيموت وأعظمه على السوء بل الناس مثبتهم ونفسه يده ولا يخفف عنه من عذابها مضاعفة والدار العذاب عذاب في عن الدنيا عذاب في العذاب الثاني باع مسوى باع مسوى من الثاني هكذا باع هو تسلم فلا لا يجوز له ولا يجوز يغره ويأتيه الموت كل مكان وما هو البعيد عذاب السمع كأن وجب كيف الله سنة كبيرة زمان وسلم المحنة الأولى إذا كان ينسى عذاب وجب كيف كبيرة العجوان فوجب كان ينسى ونسى الله عجوان يقول أيها السلطان أنا أقول الله أكبر الله أكبر أو سامر الأعلام إلى أن ذلك الرب عنه من عذاب النار فذلك الذي يكون مكروه فمن لم يتقى مكروه وزوجه يجوز في وجه والنبي يقول على ذلك أن لأن الملك يتابو يتعلم أن يتعلم الرب وتبارك على يتسع مكة ألا يتجد جمك وموتنا بين مشروع فيك

su a cikin wata suna kuwa da ihu kuwa da ihu na neman ceto shi ake kira sura shi ne tsara a cikin ne a ya tsohu ya ta kuwa da kada bayyana da neman a kawo da kawo mai dauki da rai yawan gina ya fasilu shi ne na tsara za ka suna kuwa suna kada bayyana ihu كنا نحب العالمين كنا سوى ربنا أكثر بما نعمل كان الحياء ومن مخرجة وكبرة العذاب ومن يأتي ورد نعمل صالحا لا معيشة أي نبي غير الذي كنا نعمل ونوفر فهو ما قد تكلم عن حكمة عيسى لما أما أن يعلم أن الله سجدة يتي ولو ترى أن المؤمنون لا يكون رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا هنا قال منهم منج منجن منجن منجن فرجينا نعمل صالح فبين الرسولية هنا نيم وتدامى أتاك بين الرسولية نعمل صالح إنه الحلم يكفي ونحن نستغفر أخرجنا نعمل صالحا غير المسلمين ya ubangiji ka farkon da za mu aikata aiki za mu gani ba irin wannan da mu kuma da yi a ita ya Allah ya kauna mu a gidan yi ba ne da karu ta wani abin kuma da karu yi da wani da a cikin bayan da ku a cikin ta ba a cikin duniya a cikin rayuwa ba bayan da ku ba a lokacin da kuke nema a sake ko inda kuke nema a mai da ku ai wayar da ku da ma ya tazakkaru fihi man tazakkara lokaci isasshe wanda duk wani mai tunani a cikin ku to lokaci ya isa ke yi tunani shi ne wayar da ku lokaci isasshe wanda duk mai tunani an gama ɗauke wanda an yi wani lokacin kuma a lokacin shekara arba'in duk wanda Allah ya yi shekara arba'in a duniya da Allah ya yi wanda an yi bayan da ake kuma zai ce ai ya Allah mai yi da kuma Allah ya ɗauke masa hajjin wasu da ta Allah mai yi da hajjin duk wanda Allah ya ce da hajjin to Allah ya ɗauke masa hajjin Allah ya yi da shi ke kana da duk irin tunanin da zai yi ya kawo da duk abin da zai yi duk da zai yi da ya yi wanda ya karfi kafin Allah in ya yi to ba ya yi wannan gangan Allah ya karfi ba mu ranar da ku

أبدا يكون الذي يشير للجبل على السكون كروه بل أما كون المتعلم يا كفيل كلا على الوجود كلا كفيل من الزوال فنحن أن السورة لبلدكي هي الذي يا من بلدكي لمن السورة على يا من بلدكي لمن كل لواء يا من بلدكي لمن سيد على يا من بلدكي لمن السورة على الله إله إلا ga annabi ya zo muku kuma ga ta ba ku ya ma ne ku ba ku to ya Allah ai ba ba mu da mun ki kare da zamu yi tare ba amma ku ya ma ne ku yi tare kuma ga annabi ya zo wasu ba da wani kuma da ko ya aku annabi ko annabi ne shi ne burbura burbura ita ce annabi ita ce mai gari don burbura ta alaka alaka ne ke wani kuma ya kusa a ga dafa mai burbura amma kuma ta jiyo da kullum ولا شعور ولو كان ربنا فزلت ونفسك وصدقك فزلت ورجعت اليك فزلت وكيل عمرك الدولة بالفعل تعقب اليوم فذكرت بحيه ذكرت بالله فلا تعلم بكمان وتقوم الغداء بلغة الزيادات ولا دورة الزيادات فتكي دورة الزيادات فذكرت بالله فلولا قال أنا وذكر أنا الدعاء يقوم بالعلم في الأعمال وما تكلم من ذكره الأعمال فكان أعلوها كما كان آل العلم كان أعلوها كما كان آل العلم حتى ما عندك جزاء أنا قليل هو الجزء الثاني إشارة إلى التوحيد أما يحتاج إلى تكتاب يتفقوا كما يرى ذكر لكن لو كان في أهل الولد لكن لو كان من الكلام sai ya yi rayuwa da kan ya dinga nuna ma rayuwa ko kuma ya yi duk an so kana da an so rayuwa ba ta sai ka dauka cewa haka dai alhalin mai rubutun da wani ba amma ta kura da nan to da kana da kowa da wani da kai shi ba ka yi da ai da wani da ma su ke ba wani da wani da cewa wala da kuma minni wani kai ne da abu sun ba a wasu kura kuma da ya lokacin ba إذا أنا أنا أولي كان يقول لك ولا تسمع فإذا لم يكن في شيء يوم أنا هو الذي ولا ما تقرأ القرآن في جمع كذا هم واحد من الله يسأل من يسأل فمن يسأل على تثبت أقل به أو أو كل واحد إذا ثبت أقل به زمان ما يوجد مشكلة لا أحد يعلم لا أقول زمان الله يعلم الله يتبعوه دول إلى مقام الوقت هو المستقيم نعم أكل المستقيم ما هي المستقيم ولا غير الوصولية من أن أول مرة تعيش المقاييس فأقام ولا مستقيم دول المستقيم درس الله Allah ya tsaya da su ga ku dan kana su ba da kanta wannan Allah ya bari قال الظالمين من علينا الظالمين قال ومن يريد يريد ما أمر لا أمر فيه والصبار أصل توحيد حلاوة والصبار مسكينة ثم أمر بالصبار مسكينة وهنا غير ولا عبده كما قال أما أبدا إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الله يكفينا الله عالم غيب السماوات والارض الا على شيء مثلا غيب سميت لحم يقصد اتمه الله Allah ke sanar da shi gaibu yana da wannan da Al-Qur'an da wata babu wanda ya sanar da Allah haka nan gaibu yana da da abin da ya riga ya wuce wanda babu wanda ya sanar da Allah ko ko duk wanda abin da ya kasance da Allah baya balan na da ilimin abu kaga ya zama gaibu haka na aka yi da yanzu هو الذي أمر بالله كما أمرنا أمر بالله أقل تجسير من عمليات مبينة فبرا من هديه لأن الله لا يعلم هو يا أخوة الوقت الذي يعيش أكلت الذي يعيش أما كان مبينة فبرا الله باما بلا أمر فيه وتلك الليل لأنه مستقبل ولا يجوزين لديه وقت الليل لا يجوز الله ولا يجوز في الله da kuma kai da kuwa da ba da shi ne saboda ba da ya ba ba da hakkin kai duk wannan kai wannan nuna inna rahmatan shi Allah shi ne masani da zuciya wanda ke ma'amurci ya ba ya yi da wanda ke tsadawa da ya yi da ke yawa da ya yi da ke kifiriyawa da Allah ya yi da ya Allah ba da ya yi da هو الذي جعلكم wanda wani addini shi ne ke a nan gaba ɗaya ba da da na ko ba ko ya ce garin gaba ɗaya ta tab ban san sa'a ba gaba ɗaya da duk wanda ta tsakonin su ke zamani ya yi ba ba lokacin da zama a gaba da abu da ta ba da zama da a hankali a hankali a hankali duk waɗanda ke shekaru ka za duk wanda ke shekaru zan yi shekara da shi baya wanda ke raye a duniyar mai da su ba su da gidajen da suke zauna da su ba su da su hana da su da suke rayuwa a babu hana da wata shekara da yi da tafe za ka samu duk wanda ke rayuwa a samu babu duk wanda ke rayuwa da kyar da kyar za ka yi da su zama da ɗaya su zama da tsira suka kai wa ne to da haka Allah ta ya san da mu malaika ta shi kaga da rai da ruwa kamar ka fara ha alai kufur ruwan ne ka fara da kan da yawa ka da wasu ya san da kuka ka fara da nan ba ba ba wanda ya san da nan da kuka da nan ba ne ولا يزيد الكافر كفره من درجه الا مقتل كما قالوا من كافرين بئس على komai a wurin ubangiji ne mafitan shi ne rena kai mutum ya rena kansa ya ga ya wulaƙanta ya zan a cikin wulaƙanci a cikin yanayi mara shi ne kansa ya rena kansa shi ne kansa ya dinga zargin kansa shi ne kansa ya dinga zargin kai kansa dole su ne ala shi ba su ne kansa da wannan kai idan ka wulaƙanci idan ka cikin

هؤلاء أمرنا والإنسان فإنسان الجنة في هذا الفرد الضبع فإنسان الإنسان الجنة دين دون إنسان الإنسان الوعي والوعي يأتي الإسلام الجنة جاء هذه وأنا الإسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يدور على في الوعي إذا لو إذا أتى على الوعي قل أرأيتم shin kun gani ma'anar da ku ba ni labari da aka ku ba ni labari su da ka a kuma da zina da ku da bilmuni da game da waɗannan ababen tarayya na an ce wasu ababen tarayya da saboda sun ke haɗa ta da Allah sun ke cewa waɗannan ababen tarayya da kuma sun tantance ababen tarayya Yana ce da ku ba ni labari da wurin a duniya ma za ka da kuma yana ku tawo ku nuna mun abin da halitta na daga ƙasa shi da Allah na gani ga sama ga ƙasa ga rana ga wata ga taurari ga ruwan sama ga gilagizai ga tuka ga kukan halittu kukan kuka da ya kuka ta halitta wasu ga rayuwa hankali yi gani baki ciki da abin da Allah ya halitta ku da shi duk wannan rayuwa Allah ya ce hada halƙullahi fa'aruni أولئك الذين يدعون قبول أعوذ بك من وما الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وسمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعون ولن يستمعون هدى ذبابا هدى مرة هدى koda sun taru dukkan su taru sun ke mutum jura har da sun yi duniya gaba daya أنا أتعرف مثلا كمية الدنيا الواقع الدولة الثلاث أعزي الاستفادة من الدولة أعزي الدولة الجيش تدور قوة في الجنس لأولاد العلم يمكن تجد كانوا يدرس تذكر ثلاثة آيات وإن يذكره الله شيئا لا يذكره وما يذكر أنت أولا بأن تنظر إلى الجنس ويذكر صليلا مساحة الأرض جملة كاملة باللغة والمعجز الرابع يقال أنه يزيد عن التداول كذا كان يتهوج أما لو يكون قاصر أبو يزيد عن التداول التي وكمن الموت وأقول أم لو جنود في السماء فقد كانت هي في السماء فإنه قد عارف أن في السماء بل هل في الأسباب amma kuma Allah ya tarayya wurin halittar sama su da kansu za su faɗa Allah ya wuri da kuma da kuma wani da Allah da ya wuri da Allah ka yi su wani da sama da kansu da Allah ba ka cewa Allah ya tarayya ne ko ko da hakan kan ko da tallafawar guwanin ba ta faɗa sai da ya Allah ya tarayya ba ta cewa kuma kansu ne wa Allah ko da tallafawa ko da Allah وسبحان الله لم أنه يكون في السماوات والأرض أما أتيناه كتابا فوق الله في الكتاب مكتوبا خيرا ثم الله في الكتاب ليه في واحد من الكتاب أقل شركة أقل كتاب لأن يكون فوق يجي جواب جواب الجمعة أقول له تعليمي فالناس لأن أقول له شركة منذ وجهة تكون الكتاب لكل الكتاب أقل كتاب بعض إذ أمر الإمام بالدم وهو ذلك وهم على غير فإلا بعد أن يكون حجة سوى مسلم في تلك الإنسان السماء أما يجعلها هي على تلك الإسلام إخوانا وعلا قال الله ألا يتحول فإن يجد الظالمون بعضهم بعضا إلا قول الظالمين ذلك الزبير ذلك الأول في الإسلام يقبل الإنسان الحر من الشرع في وقت القرآن فنعم الله وأنا تعالى وأنا تعالى فنعم الله وأنا فعل لا يجوزون أن يكون في الشرع ذلك الإنسان الحر من الشرع وأنا على أمر غير نعم إن الله Allah ya ce inna Allah hayyu tuku samawati wal arda an tasula Allah ya rike tambayi da sana wajen kada da wuce kada da wuce da aka da sama da kasa ba Allah ya rike da ruwa da da wuce da sama da da ya wata ya ce wa wanda ya tsara da kuma da ba wa wanda ya ce da ba da

ولكن ذلك وحدان مثل كالتقوت التي إن أنزله الله من عليه البعيد باب وجه الركود باب ان باب نطق ألا باب وجه الركود ولا تعلم بكتابة بينك أظن بكتابة بينك يقول أكيد أكيد أنك أقول ومن الأمر يصير كما كذا أكيد بينك باب أمر ولم أمر لنا الضباع على كريجلة هذا كان على كريجلة أظن أن نلزم على كريجلة أظن أن كريجلة أن نلزم هذا كان على الضباع على كريجلة وبعد ذلك ولا يزال موجود له الأرض الثانية كذا إنه لم يشاء الله بدأ يكون من يشاء فيه كان حليما وكان حليما من الحليم mai rashin gaggauta hukuma da ta Allah na hukuma da Allah da kuma da Allah da an yi da Allah ya aiwatar da hukuma da Allah da ya yi da Allah ya yi da Allah da Allah halimun ne mai hakuri ne kuma ga kuran yawan yawa da bai duk inda da yawa idan aka da Allah ya

فكيلان قوال ألا جهد أيمانهم مقبول المنصور فكيل جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يدني بين كثير النوم لا يكون ظلم بل وما كان كفن فيه دون مذكور والمكان لا يكون لا كفن فيه لولا لا يكونن لفتح الرياض لا تتنوع على يكونن ولا تكونن لا يكونن لا يكونن متميزين فألا يتنوعن سبقا عن صلاة وذكر أن تتبنى هذا يتبنى رسول الله يتبنى أيها الإسلام لتتبنى عنه to haka nan nan ma Allah ya sun kuma kuma rantsuwa su da iya abin da zai zo da gani ya zo musu da ya kundun da za su kasance a haɗa mafi suriya domin suriya ita ce huda to a haɗa mafi suriya za ka manto mafi suriya ɗin yake da al'umman da ɗaya da cikin al'ummomi waɗannan al'ummomi da ba su mafakara ta fasara da yahudawa ne musulman larabawa في واحدة من دوام الإسلام بعد فأخذ الإسلام أمام الرسول بالبرنامج إلا وقال به قوة الأسرية وقال الرجل الرجل فكثير لا لا واقع مطلق أمام الإسلام إذا واقع مطلق أمام الإسلام يكون دوام الساعة da za a ba mu da tsari ko da mun waɗannan al'ummomi ne ba. Ina da kuma da wani cewa an ya zo da ya kudu mai gargaɗi ya zo mai gargaɗi to za ka kasance a da mafi shiriya da waɗancan al'umma sai sun fi yahudawa da amma mai faru Allah fara ma da abin da zai yi ruwan amma da zai yi ruwan ko mai gargaɗi babban mai gargaɗi shi ne duk waɗansu masu da ciwon kai ba yana da su aka ba babban mai gargaɗi amma Allah ya ba na da hu illa da haka ne tsara masa komai ba ba ta arziki ba shi ne rumura arziki ba tsere ba gudu shi ne rumura ta guje ba wannan shari'a suka guje ba wannan gargaɗi suka guje ba abin da ya abin da ya zo da shi wannan shari'a ta kawo ya Allah ya ba su arzikin ومغفرة الذنب ونعم العلم فمزيد خير ومغفرة السيد الآخرة الميمون فلولا أنك ولا الأخير المسجد أبدا والمغفرة السيد المغفرة السيد المسجدون المسجد ولا تكونوا جليل فهو المسجد هو المسجد هو المسجد هو المسجد هو المسجد هو المسجد ذلك وكل ما فيه بيت يوحي وفيه كلمة بيت وفيه قوة في بعض لكن ما فيه يكون بعض الخلق الدينية في معنى يوحي يوحي يتكلم بالحقيقة والسوء تعيش يعني الرجل وتنزل المقدمة فأول عبارة عن الرسول أن الأبناء حضرتنا من الرسول cewa da shi a cikin al'ura akwai cewa ara da kake cewa duk wanda ya yana wa ɗan uwan karamin da wanda da su bai ba da ta yau da wani ɗan uwa da wani ya fara ga ina da cewa wala ya ce ulmakar da yi su da zai mummunan mafi zai fi kowa fi ma'amuna. Ibu da ba da wani aiki a kan da wannan bayani da الله سبحانه وتعالى إلا كل في العمر ثم قوم به من ما جعل آدم من المرء ثم جعل آدم العالم من المرء وليه فكيف أن الله ألا يكون القوة كذا والقوة كذا والعيد ولا هكذا وثم جعل ثم عمل السبيل الجنة وإن السبيل لا تكون فإن فلم تجد لسنة الله سبيلا وأكثر قام التوحيد آية ألا أن يسوع الذي يستنزل قد قيل ذلك وجعل اسمه الدار على كذا الدار كذا وفي وأن يحتاج أكثر كذا وفي والمسلم على العالم. إن كان عندنا مثلا الآن واحد منهم كان يعمل التأمين والبني أولى كان بعض أعمال الزوج فعادك ولم يزل من الله تحويلا هذا هو أكثر والدنيا والآلة وأقوالها وأقوالها وأقوالها كما جل به هو ولد ومن كثير من آية ومن آية لا يؤمن بوجود الله ومن آمنين ومن هو بإذن الله ومن إلى رسول الله والرسول الى الحمد لله

akwai hadisi wa zala sallallahu alaihi wa sallam ne idan sallar ki da ba ko ranar zuwa inda zuwa da zuwa in ya so ba da yayi ba da yi in ya so ba da yayi ba yake amma wa illa da gudu amma ko ba za da yi ba da da kuma yin zuwa a cikin da ya fada da kuma idan mutum da yi ma a ba ya so da maka da وكان كل ما فعلت الشرطة يجوع من كلام بعد كلام ضرب الله أعطاء أمر الجنة فهو يقول جائزة هي خمس وهي خمس حتى يقول جائزة وهي ولا قوة ولا قوة ولا قوة كل شيء كل هذا فيه واعتبار الله ما كان ولا أعلم بالقوة في الدين وأعلم أو تكبر هذا الجمعة وكذا يقول الله تعالى فهو يعلم الذي ومن يدخل على سوى أن يدخل الجمعة إن أنت ترك الجمعة أنت ترك على ولا ترك الجمعة ترك على وكان أما أنت كنت تقبل ترك الجمعة أما يشوف هو ملاك على لأن الجمعة الجمعة ما أدلها ما هو الجمعة ولما يدل على أن هذا يكون بين خمس سنوات sun saba da Allah wa alaihi wa salloli biyar Allah ya kawai da su gaba idan ka yin zuwa ka yin ala ba da sun da sun lawa sun yi ba da su ya yi Allah ya kawai da su sallahu alaihi wa sallam bayan zama da su da su da su da su da su da su to malamai sun yi sabani da waɗannan kabbarori kabbarorin jini da kabbarorin jana'iza a za a daga hannu ko ba da hannu ita dai kabbara farko ijma'i ne ba da karwato ijma'i ana daga hannu kabbara farko sallar jini da kabbara farko da dawa sallar kara ana daga hannu da imamu na wajen gudun wanda ya kuma dama da kuma sauran su amma sauran ba ma wani فلا قولت لكي والله أنا قولت لكي وأنا ونعم ولا وأنا في الحديث الأولى تفضل وما لا يتأثير لا تعيش ما تفضل حرام وما تفضل حرام وجدت لا تفضل حرام تفضل حرام جل العروض فلا تستحق له ولا تعيش ما تفضل بالجاه فقل جل العروض لا تقول ما يجوز أن يتوحد الآخرين وما يجوز أن يتوحد الآخرين والله أعلم رب to kuskure ya kamata mana cikin raba ƙarar gado domin ana rashin raba gado abubuwa taruwa ne ne in kuna ku biyar ya mutu ya bari yaya biyar inda an raba a rashin da ya kuma amma kuma raba wa ƴaƴan biyar suna kuɗi da kowace da ake ƴaƴa goma a ba da ƴaƴa goma idan ƴaƴa goma nan za su wani kuma ake ƴaƴa goma wani ƴaƴa biyar kaga da abin da ake idan aka zo kan jikoki aka zo za a raba ma raba ba da wani nawa biyar a zo kuma kowane mutum guda a ɗauka a raba wa ƴaƴansa a sake ɗauka a dinga jikin da abin yana kare shi yana kare shi yana ta wahalar sannan kuma yana yawan kawo rashin jituwa kamar da ƴaƴa abin da duk zuwa ya za hakuri ta mai uwan juna ne wannan zai ga ya kamata a kan wani ba ya yi shuru ba sai su gwamnati na tsoron kare magana abin da ya wani suna ya ce wasu zai da wasu to wannan kuka da kuke da tsakanin su yanzu ba na ne ba ta sanar da gaya cikin kayan ɗan uwa ba wani da zai yi wani magana ya gina magana da zan hana ka mai kuma ta yi wani magana to kaga ga haka da magana da wani duk ba suna na su ta yi a raba magana ko da ya zo da ya da suka yi nan ba wannan ma suka yi nan ba wannan ma suka yi nan ba yana suka zauna da shi amma da shi zama amma da shi yi ma saboda ya da yawa kuma kowane ya zo da kariya kuma yadda su su da yawan su su suna ba da ya ne ya da jikokin su zo da kwanci ko da su wannan da kuma ga kayan da zama da kowa tsakanin kaya da kaya ya da matsala da ya kullu da ya mutu ya za ka raba bayan bayan mutuwar gwamnati wanda ke da aula ko da gida ne ana da wani gida kowa ya fi tsaki in rabin tsaki ne da kai to ka san ga hakkin ka ƴaƴan ka su san ga iyala to ko da mutuwar ka amma ana wasu yana sama sai a yi ta gida ne a yi ta ko raba bayan an kai ta ƙarya ne ba ko su abubuwa da ya kuma sani wala kuma kuma ya fi da wani wala ma kuma ya fi da wani wala kuma ya fi da wani ya fi da wani ko da za su kallon su su duk ba ke da ba yi kai ke kin san abin da ba sani ba ba ba mu karaba da kuma ba ba sun yi da ko da su ba su Allah ya sa Thank you. to da farko ne tafiya ba ta da wani tafiya sama da take yi da sama da ta mota da jirgin sama haka da tafiya da mota da yake da mara yake duk da ke guda in ne tafiya ce wata ta kai a kan da ana yin za mu zama da tafiya ba wai wata da tafiya sama ko tafiya a kuma yin da ta yi da sama da yake a cikin ba wannan wajen yi kusan daga duniya zuwa da ne ba a mai ba a cewa ga da tsakanin duniya da ka kuma da zai yi duni da yi aiki a cikin kawai zai yi saboda ba a kai bayan mutum da Allah ya to ka kauta da ne kai sun ka kauta kafin kuma shi shi da ake amma idan suna yi ba lokacin sallah lokacin da shiga wanda kila lokacin sallah na shiga cikin mu kai da amma ba ma ta da sallah ta karfe da dare su kuma suna da karba karfe da sallah suka tabbatar lokacin sallah suka haɗu suka yi sallah suka suka suka karba wala suka sun yi a lokacin da suka yi lokacin sallah ya yi amma lokacin sallah ne da ba su ba mu sallah Allah ya sa mu kai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته